الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود منا cikin fasali da ke bayani akan hujjojin waɗanda suka tafi akan cewa ita dai haƙiƙa wato yanka abin yanka ga yaron an haife shi mustahabbi ne wato a ana son aikata haka sabanin waɗanda suka ce makaruhi ne mun gane ne ahalin ra'ayi wannan kuma yana ƙarƙashin babi na shida a cikin littafin eh? sannan kuma majalisi na ashirin kenan da ɗaya insha Allah al-imam al bai gushe bai na bijiro mana da nasusa da dalilai da suke tabbatar da cewa aqiqa sunna ce aqiqa in an yi ma mutum haihuwa yanka abin yanka ga ɗansa to abu ne da ya tabbata addini kuma bai kamata a yi wasa da shi ba وعن بريدة الأسلمي قال دق بريدة الأسلمي رضي الله عنه يتشي كنا في الجاهلية مو من كسن شيء كافن زوا مسلنش أجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة إذا أكا ينكا أكا عيفا متو لا يمتا تو سي ينكا مسا تنكيا سي ينكا تنكيا wa latsakha ra'sahu bidamiha sai ya sai ya ɗauko sai ya ɗauko jinin jinin wannan tinkiyar sai ya shashafa ma kan ya shafa ma kan ɗan na na tsaka lamma ja Allahu bil Islam a lokacin da Allah ya kawo mana musulunci Allah ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka saukar da alqur'ani kunna nadbahu shatan sai muka kasance muna yanka cinkiya wa a shehu sai mu aske ma yaran kai makin mu shafa jini a kansa kun ga ta'kisi ko wa akuku bi za'farana sannan daga nan sai mu shafa ma yaran a kansa sai mu shafa mushi turaren za'faran wanda tirare ne mai ƙanshi kuma yana ba da tiri tiri ne kuma turare faran kaga kaga ka'ida ta istishabi istishab a nan shine mai an ka cewa sun a ci gaba da ni. amma mummuna al'ada da ake ta shafa jini to wannan al'ada ce mummuna sai musulunci ya zama ne ya kore ta bai yadda da ita ba sai aka ce saɓanin ma a shafa jini a kan to abin da za a yi shi ne a kasta gashin kuma manzo sama ya kira wannan gashin a matsayin aza ƙazanta sannan kuma idan aka aske masa gashin sai a ɗauko turaren a sai a shafi kan nasa da shi kage tsafta kenan wancan kazan ta suke yanzu kuma sai aka kawo mai sai aka kawo tsafta wanda dama dinin islami na nazafa ce addinin musulunci addini na tsafta ko har ya zama a cikin karin magana ne ko ana cewa ne annazafatu min ad-din ko annazafatu min al-imani cewa tsabta tana cikin addini ko tana cikin imani kan magana ne mai kyau ba hadisi ba mun gane wannan riwaya ce wacce take ta hasani so da ta tabbatacciya ce kun ne yana kara tabbatar mana da cewa mai akwai aƙiƙa a musulunci saɓanin ahalin ra'ayi da suke cewa mai da suke cewa makaruhi ne wa munkidir al'imamu muhammadu bin al-munkadi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci yana cin rijalu al-kutub shitta min hadisi yahya bin yahya an ba'ana hushaimun an uyaynata ibn abd arrahman an abihi anna abu bakrata wulida lahu ibnuhu abd arrahman abu bakra ce. lokacin da aka haifa masa ɗansa abdurrahman wanda wanda abdurrahman ne shine zama alƙali a sijistan ya zama babban alƙalin musulunci a sijistan kuma a lokacin baban shi na da rai abubakar shine rubuta masa wasiƙa ya ce masa la taqdi bayna ithnayn wa anta ghadban ka take ke ma mutane guda biyu hukunci alhali tana cikin hushi yace fa inni sami'tu rasulullahi صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ni na ji annabi sama yana cewa kada ɗayan ya zama yayi hukunci a matsayinsa na alƙali alhali yana cikin hushi saboda zai iya yin abin da ba daidai ba mun gane to to shine wa kana awwala mauludin wulida bil basarati shine ɗansa na farko shine ɗa na farko da aka haifa ma musulmai a garin basara fanahara anhu jazuran sai ya soke masa ɗan maraki in an ce jazur shine namijin raƙumi ko kuma namijin saniya wato sa kenan ko raƙumi ko kuma sa mun gane shine ake cin shi jazu wasu kuma suka ce a'a a duka ana ce musu fa aṭ'ama ahlal basarati sannan sai ya ciyar da mutanen masara. aka yanka ya ciyar da mutanen basara wa an kara ba'aduhum zalik sai aka samu suka ce su ba su yarda ba me yasa zai haka yayi bid'a yayi bid'a wa qala sai sai abu rasul sama bi shatayn an al-gulami wa an al-jariyati bi shati sai manzo Allah ta sama yayi umarni a yanka ma namiji kai guda biyu ita kuma mace a yanka mata tinkiya daya kun gane wannan sanadin wasu malamai sun soki sanadin hadisin amma matanin yana da kyau matanin ma'anarsa ya ce domin tana da shawahi amma shi wannan sanadin malamai sun ce yana da illoli guda biyu illarsa ta farko ita ce hushain hushain mudallisi ne kuma ya ana-ana, ku kalla da kyau an ba na hushain sai ce mu عن عيينة بن عبد الرحمن فيكم عبد الرحمن أنوع من أبو بكر تقاقي عن أنا sannan suka ce wannan akwai yin kitsa'i a cikinsa amma dai hadisin yana da yana da shawahid kamar yadda muka faɗi cewa ana yanka biyu sannan yana ɗauke da wani fikihu shine idan aka yanka to a ciyar da mutane a ba mutane nama kamar yadda za mu karanta da ku a cikin al'adabin mufrad yana ɗaya daga cin abin da magabata suke yi suna yin walima in an musu haihuwa e, suna yin walima su gayyato mutane a dafa abinci ko a ci nama ko a ci abin da ya sawwaka wanda yana daga cin abin asunan lati umitat ko suna cikin sunnonin da yanzu aka kashe su mu raɗin suna wanda ake yi da safe ko a ba mutane goro ko a ba su dabino ko a kawo musu abinci a kai sannan kuma ba ma yin wannan abin nan duk lokacin da muka yaki wata bid'a to ya kamata kuma akwai sunna da take makwafinta mu sa ta a wajen in ba haka ba ba daidai bane mu kori wata bid'a sannan kuma ba ma sunna mun gane sai mu shiga damuwa amma idan aka kori bid'a to a kawo sunna in eh, shine aikin shine bid'a ti din wa iqamatu sunna a kori bid'a a kawo sunna so daga cikin sunna idan aka yi mutum haihuwa to ya gayyato mutanen kirki ya ciyar da su abinci in aka ce mutanen kirki ba a ce sai da yawa ba mutum biyar za ka iya kiran su falanka ko ɗakin ka kawai a ci abinci duk waɗannan sunnonin mun yi wasa da su ta aure ma yanzu mun yi wasa da ita ana yi mutum da wani sai a aure ɗari biyar ko dubu ɗaya ba a yi walima ɗaya ba na cika yan uwa ko na ko na faɗi daidai amma kuna reception ustazai da ɗangalallen wando da gemu sai a ce wai reception reception follows immediately after wedding babu walima wanda ita ce ta sunna manzon sama kwana uku eh, yana walima da ya auri safiya mu mun kashe wannan sunna gabaki ɗaya ba ta abokanai da ake committee of friends kawai za a tara kuɗi duk kuɗin da ake tara ba wanda yake magana addini muna ta nisa da addini duk wani abu na addini yanzu gani muke ba shi kasuwancin mu muna jin ba addini a ciki ba wanda yake kasuwanci ko na kamfani ko na shago da yawan mutane suna jin musulunci bai da cewa kasuwancin masara mutum yake aunarwa wani masara da dawa da jeru, amma sai ga ba ruwan shi da addinin Allah a ciki balle shago na provision ko kuma kayayyaki balle kamfani kawai tunanin shi ai za su yake consultant Da waje na consultant banza su zo su koya maka yadda za ka shiga wuta ba za ka tambayi halal ba ba za ka tambayi haram ba sayyidina umar radiyallahu anhu a asari da ibnu abi shaybah ya goyi yana cewa kada wanda ya shiga kasuwa mu bai san halal da haram ba muna cikin damuwa gaskiya duk wata sunna mun kashe ta kuma muna ta karantawa sai dai mu karanta a littafi amma ba za mu yi aiki da shi ba da kan amma mutum haihuwa ya kira mutane ya rage wani abu da daga cikin hidimar da zai yi don ya samu lada ko وعن الحسن annan na bi sama صلى قال ce a game da aqiqa kullu gulamin مرتهن bi aqiqatihi kowane yaro da aka haifa to an jinginar da shi ne da abin da aka yanka masa albarkarsa na tabbata ne da ne aka yanka masa turbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yudamma masa aski a yanka masa ranar ne masa aski ranar ranar ranar bakwai eh, a yanka masa ranar bakwai sannan a masa aski sannan wayu damma a zidda jini a zuban masa da jini shi ne litus bahu ɗin mun gane قال أبو داود فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل, مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلق قال أبو داود وهذا وهم من حمام بن يحيى يعني ويدمى الإمام أبو داود يقول فكان قتادة إذا سئل عن الدم إذا أكا تنبيه قتادة كان أكا ويدمى مزاعي دجنه كيف يصنع به يا زاعي دجنه قال يقول إذا ذبحت الأخيقة إذا أكا ينكا ونن أبن ينكا وان أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها أخذت منها صوفة سيائب ونقاشي دقيقة كنوانا جبرة واستقبلت بها أوداجها سيأجي أفستنشي waɗannan wuyayen abinnan igiyoyin kai abinnan jijiyoyin da ake yankewa a jikin dabba sun matuba wa ala ya fuhi sadiyi hatta ya sila ala ra'asihi sannan sai a zo sai a sa a saman kan yaron ko kuma kan gashinsa hatta ya sila ala ra'asihi mithlul khayt har ya kasance jinin ya zangaro kamar yadda zare yake gan yake yana tsiyayowa daga kansa thumma yughsalu ra'suhu wa yuhlaq daga nan sai a je a wanke kansa sannan kuma a yi masa aski kaga wannan irin dabi'ar jahiliya ce قال أبو داود وهذا وهم من سلمان al يحيى الإمام أبو داود wannan وأنه ne. kuskure ne kai daga shi ne riwaya amma mu ne yahya da ya kawo wayu damma din kwata kwata wannan ziyada ba ta eh, ba ta balle har aita wannan sharhi ba ta al'ada ce ta jahiliyya kuma an daina yin ta ya fu gashin yara wanda ba a riga an aske ba so da ka dai kawai za a cira a hadisin shine kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi فيفضه عنه يوم سابعه ويحلق ثم ساقه من طريق أخرى sannan kuma sai al'imamu abu Abuja. ya sake koro da wata riwaya ta daba yace kullu gulamin rahinatun ba murtahinun ba rahinatun abin jinginewa ne shi bi a kifatihi da abin za a yanka masa don neman albarka tuzbahu anhu yau masabihi wa yusamma a yanka masa ranar bakwai sannan kuma a sa masa suna kala abu dawud wa yusamma asah fadin wa yusamma ya fi inganci fiye da ne wa yudamma mun gane kaga kuskure ne wancan wa akhrajahu at-tirmidhi wa an-nasa'i wa ibn majah wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahih wa وهذا الحديث قد سمعه الحسن من سمرة فذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن shahid قال لابن السيرين شيء ابن السيرين تيمو قال لابن السيرين سئل الحسن وأنتم تنبيع الإمام الحسن البصري ممن سمع حديث العقيقة بجوايد حديث عقيقة فسألته سينة ليش فقال من صمغة بن جندب ناجيش نيجي صمغة بن جندة فقال تبتشن حديثي نيكي وقد ذكر البيحقي عن سلمان بن شريح حبيلي عن سلمان بن شريح حبيله حدثنا يحيى بن حمزة قال قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته قال في يهرم شفاعة ولده أنت تنبي عطاء الخراساني أجمد ما أكي نفي جميع ما نفي لمرتهن مرتهن بعقيقته شيء يهرم شفاعة ولده idan ba a yanka masa wannan abin ba to ɗan in ɗanka ya ɗanka ya mutu yana ɗan karami baka masa aƙiƙa ba to ranar gobe alkiyama ba zai cece ka ba yuhramu shafa'ata ba shafa'atu ba afwan yuhramu an yuhramu al'abu shafa'ata waladi za a hana ma uba ceton da ɗansa zai masa ai da zai yi ceto ranar gobe alkiyama ko to idan ba a masa aƙiƙa ba to wannan ceton da ake sa tsammanin uba ya ma uba to uba ba zai same shi ba shi ne sannan daga cikin fassarorin wasu sun fassara da a matsayin ne cewa yuhramul baraka shi dan za a haramta masa albarka domin yanka da ake yi ibada ne kuma ana neman lada ne hmm? وقال إسحاق بن هانئ سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بحقيقته إسحاق بن هانئ يتي ما تنبئ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه شيني أبو عبد الله أجمد حديث الغلام مرتهن بحقيقته ما معناه من أكي نفي قال نعم سيتي إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان ce sunnar manzo Allah su ta tabbata in namiji aka haifa ma mutum ya yanka ma ɗansa ya yanka ma ɗannan nasa namiji tumakai biyu wa anil jariyati shatun ita kuma mace kwara ɗaya yar budurwa a yanka mata kwara ɗaya fa iza lam yu'affa anhu idan ba a yi masa wannan hakika ba fa huwa muhtabasu hmm? to an katange shi bi aqiqatihi da aqiqarsa hatta yu'aqqa anhu har sai an masa wannan kaga muhtabas wa qala al-asram qala abu abdullah al-imam al-asram dai daga cikin almajiran al-imam ahmad rahmatullahi alayhi yace ma fi hadhihi al-ahadith aw qad min hadha يعني في العقيقة كل غلام مرتهن كو مرتهن بعقيقته كو abin da ke cikin waɗannan hadisin abu ne da ke kage nuna ƙarfi eh. wa qala yaqub bin bukhtan su'ila abu abdullah an al-aqiqah fa qala ma a'lamu fihi shay'an ashadd min hadha al-hadith al-gulam murtahan bi aqiqatihi al-imam ahmad aka tambaye shi game da aqiqa yace ban ko na hadisin da yafi ƙarfi na isnadi da hukunci fiye da wannan hadisin ba da ke cewa yaro ana jingine albarkarsa ana hana shi ya ceci baban shi matakan babansa bai masa hakika ba hadisi in kuka kalli waɗannan lafazzan da kuma ma'anoninsu kai tsaye suna nuna cewa hakika wajiba ce suna nuna cewa wajiba ce ba mustahabbiya ba so da kashe sa maka ce istihdabi can da al-imam ya ce A'a yana nufin ai mashru'i kenan an shar'anta ayi a shari'a mun gane to Allah shi taimake mu sai mu tashi abu na gaba in Allah ya kai mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in